Kada ku manta, ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu. Yawwa yau ina so in yi magana akan wasu matayen aure guda biyu ne a Instagram waɗanda suka sa ni a gaba. Kuma da hankalinku, kun gane? Sadiya Haruna nan matan aure ne ba matan aure ba budurwa ne ba budurwa ba ba zaura ne ba ba zaura ba is none of your business okay idan kun gan post ina ku daina kiran waya don duk abin da kuke ina tsanye da shi ok idan kun gan post ina ku daina kiran waya ni duk abin da zan yi tsakanina da ubangiji na ne na farko ni bana sata bana cin hakkin mutum bana haɗa Allah da wani a gurin bauta to duk abin da zan yi tsakanina da Allah na ne is none of your business okay kun da da auren ku ana cin ku eh me za a kira wannan da auren ku kuke lesbian me za a kira wannan so mind your business kun san kanku